ai ya tsaya ai shi dole zai Allah ya ƙara gaskiya ku ya ruwa ba mu taɓa kallon yi ba Allah ya mata gora uba Allah ya kan